به سبيلا بالله من الشيطان إن الحمد لله نحمد ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إن مسلمين إن gwari a nan kwantagora kwantagora local government niger state nigeria in uwa shugabanninmu da suke haya table musamman shugaban wannan majalisi dr muhammad imam da sauran shugabanni in uwa da muka halarci wannan majalisi a babban wannan masallaci na juma'a na general salibarau kwantagora baki da 'yan gida maza da mata da masu sauraronmu daga rediyo niger koro ne gusa a kasan bargu manara tv da social media muna gaisuwa ta islama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ne ishirin da uku ko ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu ya yi daidai da biyar ko ga watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in san alaihi salatu wa salam shekara 2021 in uwa jiya darasinmu ko a ce shekaran jiya hawaye muna suratul mudammil wannan sura makiyya ce za mu tashi 20 eh, آية عشرينكو نعم طيب، بسم الله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تسر من الأرض الأرض يبتغون من فضل الله قرون قاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله أرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله akwai wasu abubuwa guda biyu da ya kamata a yi la'akari da su abu na farko sananne ne shi ne jihadi idan mutane na jihadi sanannen abu ne cewa suna da daraja kuma suna da kima har mutane duka suna girmama mutum an ce wannan mujahid ne ko kuma yana cikin wayanda suka yi yaƙi suka yi jihadi da ka ga an yarda da wani. amma akwai wani abu ishu na biyu a cikin wannan aya wanda ya kamata a lura da shi shine yan kasuwa na sunna yan kasuwa na musulunci da yawa ɗan adam yakan ga ta yi ɗan kasuwa yana bi ɗan makon shi kuɗi ne don haka yasa ba su ba shi muhimmanci shi kuma ubangiji su hana wa ta'ala yana kallon cewa jihadi na ɗaga addini bai yiwuwa sai da dukiya don haka yadda Allah ya ba mujahidai ne kulawa mai kyau a cikin wannan aya kuma haka ya zo ya girmama 'yan kasuwa ya nuna ma limamai na masallatai su taƙaita jan doguwa tura don wa 'yan kasuwa 'yanci na su je kasuwanci Allah ya yi magana irin wagga wurare da yawa in an diba ran juma'a Allah ce ya yi wa idza qudiyatis salat fa idza qudiyatis salatu fasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون subhanahu wa ta'ala yana cewa wai da fi salat in an gama sallan juma'a da yake da an samu su kangi cewa an kira na biyu ku dakatar da saye da sayarwa yanzu kuma Allah ya fahimci kun gama juma'a sai ce fantashiru fil ard wannan umarni ne al'amru bi ma'anil ibad ku shiga cikin kasuwa a cikin ƙasa wabtago min fadlillah ku je ku yi kasuwanci ku nema daga falala Allah kuma karku manta da addininku wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah mai yawa kada ku cire ba. ku tuna Allah ku bare ba ku tuna Allah kada ku yi kere a wurin sana'an nan ku yi ƙoƙari ku tsare ƙa'ida domin ku samu nasara ya yi magana 'yan kasuwa wurare da yawa a alkur'ani har yana cewa rijalun latulhihim rijalun tijaratu ولا ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزافون تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال مدعجين مسلمي جارمي لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله saye da sayarwa ko ciniki baya iya shagaltar da su game da addini da kuma ibada wahab shi sa cikin wannan aya Allah ya ce inna rabbaka yalam, annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa thulthahu fatun min alladhina ma'ak والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تهسي لم تهسي منين لم تحسوه أتيسر من القرآن سبد علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يدربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير فالله هو خيرا وآدم أجرا واستغفر الله إن الله رحيم آية aya أبو zo da abubuwa da yawa abu na farko Allah cewa ibadun da suke yi a sirtecin gidaddaji cikin dare da masallatai da wurare na asiri su yi ta ibada ba tare da sun yi Allah ya sani kada ita kafin suratu isra domin ita ce sura ta uku da sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta hudu saboda haka ba a saukar da salloli biyar ba don haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da musulmin da suka musulunta tare da shi shine na filfili raka'a biyu a lokacin suna sallah da dukkan surar da ta sauka ta Qur'ani da dukkan surorin Alƙur'ani gaba ɗaya da yake ba haddade ba wannan ya sa suna wahala kwarai da gaske domin suna kokari ba a san iyakan abin da kamar yadda aka haddade su bayan raka'a biyu bayan nafila azhar raka'a hudu la'asar hudu magariba uku isha'i hudu yanzu an haddade an kayyade muna abin da za mu yi amma wancan lokaci suna ta yi su gamsar da cewa sun yi sallah don haka wannan ya sa kwarai da gaske kamar yadda Allah ya ce inna rabbaka ya alamu hakika ubangijinka ya rasulullah ya alamu yana sane da annaka taqumu adina min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu Allah na sane da dadewar da kuka cikin dare kuna tahajjud kuna ibada kuna sallah duk da kasancewar nasu lokaci tsallolin cikin gida ne ake yi cikin gida ne kowa yake ta yi yi ta lodawa yi ta yi yi ta yi yi ta yi wani lokaci su kasa dare kashi biyu bisa uku ba abin da suke sai sallah suna karatun ƙur'ani wani lokaci kuma su kasa dare ɗaya bisa uku ba abin da suke yi sai ibada wani lokaci ma rabin daren za su yi ta karanta alkur'ani nisfahu a menene wasu sahu sai ce ba kai kadai ke yi ibadan ba wa minan lade na ma'ak da wani yanki na jama'a da suke tare da kai yana yi wasu bakwai ne yana yiwa sama da haka da aka dawo madina ma akwai anas bin malik radiyallahu an ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi ya yi musu sallah cikin dare in ya yi fatiha sai ya karanta musu suratul baqara aya biyu da da tamanin shida. ba tare da yi ruku'i ba sai bismillah sai ya shiga ali imran ya loda aya 200 ya zama aya 486 ana tsaye ba a yi ruku'i ba kuma ya loda suratun nisa har ma lokacin da suka dawo madina yana yin haka abinda shari'a ta hana kurun in ka zama liman ka shugabanci mutane a hadisin abu huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa in ka shugabanci mutane daya daga cikin ku yin shugabanci mutane fal yuhaffif to ya sauƙaƙa kada ya tsananta duk da kasancewar nafila in kana bin liman kamar yanzu da kuke yin tahajjud idan ciwo ka gaji to an yadda ka koma ka yi zaune ita sallan nafila ko da gangan ba ka da ciwo ba ka da komai na rashin lahiya ba gajiya ma ba ka son ka yi ta da tsaye to shari'a ta yadda ka yi ta da zaune ko raka a nawa za ka yi ka yi biyu ka sallane ka yi shari'a ta yadda da zaune sai ka ce katon rago amma dai shari'a ta yadda ba wanda ya isa ya yaƙe ka sai dai yana ga shi mai hadari rahimahullah yana ganin in ka gama sallah to rabin lada za a baka nisbus sala bisa ga wanda ya tsayuwa da ruku'i da sujada kai rabin sallah in sallar lada goma gare ta biyar za a rubuta amma dai an yadda ka yi abinka da wani ko da ba ka da lalura to amma in kana da lalura fa in kana da lalura kuma wannan ko rage maka komai ba yi ka yi sallah bisa yanayin da kake iyawa ko da ko farilla balle na fila don haka in kuna son ku yi tahajjud amma kuna da ƙafafunku ba su da lafiya ku biɗo ƙananan kujeri mana ba ku ganin larabawa maka duka dusu kujeri ku biɗo kujeri a yanayi su kayi mata ku bar shi ya je saboda haka karka tsananta wa kanka kana iya kai salatin tarawihi masallaci ka bi jama'a amma da kujerar ka cikin sahu kuma kana iya kai zaune ƙasa suka gwargwadon yadda kake iyawa shari'a ba ta hana ka ba alhamdulillah ba ta hana maza ba ba ta hana mata Allah ya gode masahabai ya ji daɗin abin da suka yi na ƙoƙari na wannan tahajjud sai ce ina rabbaka ya alamu annaka taqumu adina min sulusai laili wa nisfahu wa sultahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da wani yanki na mummunai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci ila yawmil qiyama kowane gari mutane suna kokari Allah ya ganku kuma godewa yake yi ba sai annabi da sahabbai kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ramadana imanan waqtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsaye da salatu tahajjud ko salatu tarawih duk ma'anan su ɗaya ne yayi su cikin ramadan ko yayi a masallaci ne ta kama ko a cikin gidan shi yayi wannan sallolin in dai yayi ne bisa ga yaqini da imani saboda sunna ta ce ayi duka bisa ga imani shi da Allah yayi waqti saban kuma yana mai kwadayin lada a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. to zuwa karewa ramadan gafira lahu ma takaddama min dambi ko taba azumi ne ba a yi wannan tarawihi kawai da wannan tahajjud kawai in ya cika sharuɗan nan biyu dukkan zunuban shi na duniya za su zama dalilin a yahe mai a goge su gaba ɗaya Allah ya yi mana gata da yawa sannan akwai hadisi hadisi muslim game da ramadan A ramadan ila ramadan kafaratun لما بينهن ramadan ko awama lima bainahuma ramadan na bara da ramadan na bana in ka sha ruwa rai idi to shi azumin karan shi wanda ka gama na ramadan zama maka kababbai zai zama sanadin ya na wata goma sha biyu gani ba ga wuta ba sai dai a ce Allah dai shi kiyaye sai ce wa ta'ifatu min alladhina ma'ak sai Allah ya ce a gaya ma annabi sallallahu Allah yana gaya wa annabi cewa wallahu yuqaddiru layla wan nahar Allah shi yake adda tsawon da tsawon yini shi ya san kiman awoyinsu da abin da yake iya ba da iko a iya yi cikinsu bisa ga abin da ya kaddara wa mutum shi iya yi shi iri, da izinin Allah Allah hannun huwa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku dinga sassauta wa kanku alima allam tuqsi tuqsuhu ko na me yasa da tabwaye ne tana son tabwaye to tuqsuhu sai <laughs> ce midiya ba ku isa ba ku ce za ku iya lisahe dare gaba ɗayan shi kuna da gajiyawa ko kuma ku ce shi wannan alkur'ani bangon shi zuwa bangon shi za ku karance shi ga baki ɗaya a cikin dare ɗaya ko a cikin ƙanƙanin lokaci in kuma kun ce haka za ku canye ma sannan jikinka da haƙe kanka don haka fata ba alaikum Allah ya dawo baya ya taka muku burki daga wani wahala kamar yadda ya ce taha bismillahirrahim oha ma anzalna alayka alqur'ana litasqa sai da subhanahu wa ta'ala yace alayka alqur'ana litasqa ba mu saukan maka da ƙur'ani don wani homo ka sha wahala a'a mai don ka wahala ba don haka muka saukan maka da ƙur'ani ba saboda ka addini za ku yi shi gwargwadon yadda za ku yi ta yi kullum ba ku gaji ba yi ta yi shi kullum ba ka gaji ba in sadaka za ka yi manamakon ka cire dubu ɗari ka yi sadaka alhali sai ka ji jiki wurin jari ka cire abin da ba zai cuta maka ba kake iyawa ka bayar in dubu biyar ne in dubu goma ya zama dai koyo shi an ka tashi wannan bukata ta musulunci kana iya ba da wani abu ya fi ka cire ɗan jarin duka ka yi kyauta don haka duk wata hanya hadda abubakar radiyallahu anhu wanda bayan annaba ba wanda ya imani shi da Allah sai da annabi ya ce mishi da ka kwashe dukiya duka ka kawo ma Allah me ka bar ma iyalinka sannan ce na bar musu Allah ɗin da manzo annabi ya yi shiru bai da wanda zai yi da shi amma wannan kyautan ta abubakar ba haka ake son mu yi ba sai sa annabi ya ce mai me ka bar mu Allah da manzo eh mai ka bar mu iyalinka yace na bar musu Allah da manzo to ba haka ake son mu yi ba abinda ake son mu yi shine wanda suratu isra'i ta faɗa لا تجعل يدك مغلولة إلى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا يبسطها كل البسط فتقعد مذموما مخذولا farko kada ka zama ruwaci wala taj'al yadaka mabla unqi kada ka sa hannunka ɗaure ga wuyanka wannan siffa ce ta larabawa ta bakarowa ko a gargajiya ma kai baƙo? in ya ga hannunka kusa ga ajiye to yana taron kila kaɗan zaro dubu biyu ka ba shi amma in ya ga kace to ka sai yana gaida in ka ji a <laughs> ya zama laya ba ka ba shi komi hannuwan ma ka kai su ga waya ka ɗaure ga kai ina ina bukun ka ba shi abu. ne ka ce wai yana gaida inna saboda haka musulunci ya haramta mu musulmi rowa kada ka ɗaure hannunka zuwa ga wuyanka gam gam gam idan ba ka da alkhairi na biyu kuma in kuma za ka yi alkhairi din kuma ba a yadda ka kashe jarinka ba ba yadda ka kwashe arzikinka ka yi sadaka ba a wala tabtudu ha kullal fasti kada ka shimfida hannunka wurin rabon abin da kan mallaka kullal fasti dukkan shimfidawa domin matsalar da ke ciki abu biyu ke ciki hadari alheri ne kake son kai amma akwai matsala biyu na farko fataka da maduman na biyu mahasura za ka zama abin zargi don su mutane da kake ganin su in ka kwashe do abin da agare ka ka rabe sai kawai gari kai ma ko na cewa ne ba kada manamakon su yi ma addu'a Allah shi mayan maka da alkhairi su faɗi alheri kanka sai su koma ge su ci ai bai da wayo shi komi ya samu sai yi tare da yawa ciwo bai sun ciwon kai ne ba wallai, Allah ya ce sai su koma suna yi maka tsegumi suna zarginka kuma su ka rabe makudin na bi mahasura kuma maka hankali ba kowa gidanka kowa wace ma zai sai ya su shi tuni sun gane yanzu babu dama kuda ne ba ku bi mai kayan gawa za su wace biyun gabi yasa Allah ya ce to abinda za ka yi ka dibi gwargwado ka tahiyar yadda arzikinka da sadaka da alhairi gwargwado yanda ba za ka kashe jarinka ba ba za ka tarwace salari ɗinka kuɗin biyan wuta ka rasa ba za ka yi wannan ba sai sa Allah ya ce fata ba alaikum ya dawo da ku daga watan tahiya addini mai wahala don haka daga yanzu faƙara umma ta yi tsara min alƙur'an ku karanta abin da ya sawwaƙa na alƙur'ani ko a cikin sallah ko a cikin tilawa faranta abin da kuke iya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastada'tu in na ce ga addini ga yanda za a yi ku yi shi gwargwadon iko domin addini da kuke ganin shi ba a son ya kai lokacin da zai hitaranka son aka yi kullum ɗan abin da kaka iya yin nan dai wanda an ka ɗora ma kana nan dai rike da shi gam gam gam har mutuwa kar ka yi shi ka wahala ka wahala haka kai wajen wallahi ba ka ma shawa ce kamar jirage suka bar alhazan mu makka jirgi ya yi delay kudin alhaji ya kare uzurin shi ya kare suna nan zazzaune suna hira gida sai ɗaya ladan ya yi kira sai wani cikin tunakin na zuwa na ki zuwa wallahi to ban zuwa to yana wanga ko ai kun ga an za matsala alhajin da ya to aiki haji abin ya kai ta ai kira ya ce bai zuwa saboda ka za ka yi ibada ta yadda ba za ta gajiyar da kai ba da ƙosar da kai don ƙur'ani ma ba a so a kai lokacin da kaka jin kaɗan ma magaji da shi sun aka kullum kana da kwaɗayi na ka yi dai abin da ka yi yiwa ka yi na haka fakar umar ta yi tsarar min alƙur'ani ku karanta abin da ya sauƙa gare ku na alƙur'ani sai dai mutane sun ɗauka tahajjud daban tarawihi daban da salatu tahajjud da ake tsakar dare da Salatu tarawihi dukkaninsu Salatu tarawihi ne dukkaninsu tahajjud ne gwargwadon abin da kake iya yi cikin dare shi za ka yi wagga an kira ta salatu tarawihi larabci ne kawai saboda annabi na karanta musu irin wa'ancan surori suratul baqara suratul ali imran eh, suratul nisa kaga raka'a guda ana gan Allah su so za ta ɗauke wajen awa hudu to kaga shine dole sai an zauna an huta ko mai shan ruwa mai ɗan shan shayi saboda an daɗe tsaye ƙafafu sun yi nauyi magani a an kira ta tarawi sallah da aka yi ana ɗan hutawa an yi raka'o'i an masu yawa sai a ɗan zauna a ɗan sallame sai a ɗan tsaya a ɗan huta a sha ruwa ƙafa ta ɗan miƙe a ɗan zauna zuwa awa ɗaya ko minti talatin kuma a tashi a ci gaba da ɗan hutun nan da an kai shi ne salatun sallar da ake ɗan yi ana hutu wagga kuma an kira ta salatun tahajjud saboda lokacin nan fa kowa ya yi bacci tsakar dare ne yini sha biyu na dare za a tashi ko ɗaya na dare ko biyu a dawo a yi ta sallah sai aka samu ta salatu tahajjud don mi don ƙoƙari ne wannan in ba mai ƙoƙari ba ka iya tashi wannan lokaci masu sallah ce ta ƙoƙari shi ɗaya ne kurun amma dukkansu salloli ne mai yiwa ta yi sallar tarawihi tahajjud saboda babu hayaniya tsakiyar dare babu yawan kijakija na mutane da surutu sallan ne kawai amma salatin tarawih kana jin yara na kara motoci na kara injin haka to wannan shine dai bambancin wani abu da ya kamata jama'a su sani ba buki ne na shekara-shekara kowane dare na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana na filfilin na har wata goma sha biyu don haka kada a gama sallar tarawih ka cewa kai daɗa shi kenan ka huta da wagga duke-duke ka dinga ko ba ka iya yin su duka hadda shafa'i da wuturi ka dai ɗan ƙara sama da shafa'i da wuturi ko da raka a hudu ta biyar ya zama wutiri ko a shida ta bakwai ta zama wutiri saboda yake haka isa annabi sallallahu alaihi sallam, a hadisin shi wutiri ya zama akhir salatu kun billai wutiri ya zama shi ne sallar ku ta dare hadisi na gaban ji tsoron fitan alfir sai ku wutiri hadisin da ya ce na masana sallar namiji da dare raka a biyu ne zai yi tsayi in ya ji tsoron alfijir ya fito sai guda wato wuturi kenan kuma kana iya salatu tarawihi amma ka bar shafa'i da wuturi sai ka gama sahur kila kai mai gama sahur hudu da rabi ne a nan kwantabura to kana da har yanzu wajen minti talatin kaga minti talatin zai ishe ka shafa'i da wuturi ya ishe ka addu'a domin ka yi sahur ka yi wuturi mai yiwa ka yi tasbihi mai yiwa ka karanta wani abu na ƙur'ani dab biyar na asuba sai ka ɗaga hannu kuma ka yi addu'a ka gode tukuna ga abubuwan da an ka yi ma kullum in za ka addu'a fara gode abin da an ka yi ma ka biɗi wasu ni'imomi cikin gida da kai kanka ka faɗa mishi kai ka halice ni ka halitta mini iyali ka bani ya'ya ka bani gida ka bani abin hawa ina godiya Allah na gode ma in ka gama godiya ga dan ko baka wadi duka ba gwargwadon dai abin da ya ma nan sai ka sake loda mai masu wasu kuma ka gaya mai wasu daban ka ce ga abin da kuma kake son ya yi maka addu'ar da an ka gode abin da an kai ma sannan an kallo da sabuwar bukata ta yi saurin karbuwa domin kai ba butulu ba ne kenan amma da ka sallame sallah Allah kuɗin nan da nake jira Allah wannan bai yi ba ka fara gode ma ni'imar da akwai hannunka sun sannan kallo da bukatocinka na gaba kuma in kuɗi kake son ka roƙa kada ka ɗaice ma Allah kana son ya baka kuɗi ka ce mishi masu albarka don da yawa za a baka kuɗi su zama sanadin salwantar rayuwarka ko su zama sanadin shiga ka tashin hankali ko gidanka ya samu fitina ko ka ƙare gidan yari saboda kuɗin don kana buƙatar komi da ka roƙo ko ɗiya da ka roƙo komi da ka roƙa ko mota za ka tsaye ka roƙi a baka mai albarka in ta riga ta zo ka roƙi Allah ya sa mata albarka haka za ka yi ta in aihuwa kai ka ce Allah ya sa matsannan albarkan albarka Allah ka shirye su ka raya su rayuwar musulunci sa su sai hana kuwa ta'ala yake cewa alima an min Abin da abinda sa ba a sun ka kashe kanka ga addini Ka yi ta sallar komin ka zan ciwo ya nike kama ba baka iyawa to Allah ya ce cikinku akwai wanda Allah ya san ya zo masallaci ya daure ya zo masallaci ya zo ya bi liman amma wallahi bai da lahiya bai dai jin daɗi yana gida yana jin lasifika ana ibada ba da shi ba shi yasa ya daure don haka liman ka sassauta don ka sallame shi kila ma likita na jiran shi kila lokacin shan maganin shi yayi dan kuma kada yawa alima an sai kuna minkum marda yana yiwa cikin ku ya mana wani ku bai da lahiya ba wai Allah na nufin lokacin bai to salam suke cikin wagga sallah ba yana nahi cikin su ne balima ansa ya kunu yana yiwa nan gaba a samu ranci dole kai ka daukan mu kanka kun sai raka'a dubu ka sauke qur'ani asha hadisi cikin arba'una nawawi wanda nabi sallallahu alaihi wasallam yace ibada wadda an ka dawoma ana yin ta komi zauta ya kaɗan kila ibada ba mai yawa ba ce amma kuma kana iya kullum kan kana iya yin ta kuma baka kosa ba ita an ka hiso bisa ga wadda za ka yi gama ka ce wai sai ka ce wanda an ka matsa dole kama ka dawo cikin mutane ka ce wallahi kama guna ka ciwo jiya na wahala ina tsayi ina ta lalace don ta lalace amma kai kan kai ya kaɗan kai baka ma ga kari ba balle kai talla wa akharuna na fil ard Allah ya ce kuma yana sane da cikinku gobe za su yi tafiya cikin ƙasa ne yabtaguna min fadlillah yan kasuwa ne tun da sahe za su tashi da ragumai da jakai da motoci ko da ƙafa za su je su su yi kasuwanci ashe musulmi in babu 'yan kasuwa cikin musulmi addinin nan masu yayi waya ko yanzu ku duba ku gani ayyuka daban-daban na addini yanzu wani tafsiri nan da muke iyaka ta ya dai ga an to an zauna an yi karatu an ɗauke ta amma bai san <laughs> ni ba ma wallahi kuɗi ake kai gidajen rediyon na duka don su tallata mu wanda bai zo ba ga su manara tv nan duka yau a sai data gobe a sai git yake komi motocin da ake ta jirga-jirga da su mai ake zuba musu kuɗi ne addini bai yiwa ba don haka Allah ya hana 'yan kasuwa su tsaya cikin dare su yi ta zuba sallah gobe su ga da buɗe shago mutum ya yi tabbaci bai bacci jiya ba yana karatun ƙur'ani yana sallah yau da sahi kuma bai iya zuwa kasuwa bacci ya ishe shi shi ko Allah ba haka yake so ba domin in ya je kasuwa ya ci riba riba kudin nan wurin addini ya yi da su da su ake ƙara wurin jihadi wurin ayyuka na addini daban-daban don haka kuɗin dan kasuwa kuɗin jihadi ne matukar musulmi ne mai taimakawa sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma duna yuqatiluna fi sabilillah bayan yan kasuwa da ke dalil zuwa kasuwa gobe mata dare su bata su hun gobe ba ko kuma wurin wa'azi za su tafi za su je wurin jihadi don haka wasu za su je wurin yaƙi wasu kuma za su je wani gari ne su yi farantar da wasu za su lamiya duk ɓangaren jihadi yuqatiluna fi sabilillah wasu za su gobe ne za su fita sai wurin yaƙi in sun share dare suna nafila suna bacci yaƙi shi kuma da musulmi ke yi da shi za su kafa daula da shi za su samu shugabanci na musulunci na kwarai wanda zai samar da kotu da samar da abubuwa da yawa da za a gyara gado a gyara aure a gyara shari'a ga baki ɗaya. ka gani to da su kwanta su yi ta bacci su kwanta eh, su ki kwanci su yi ta karatu bacci ya yi musu yawa to wancan jihadi gobe kuma jiki bai da ƙarfi ba zai iya shi ba don haka Allah ya ce faƙar umata saramin wa Allah ku karanta abin da ya sawaka gare ku ya sawaƙa na alkur'ani don kuma ya zama na jikinku ya sake don bacci yana samar da lahiya kuma ku zabura ku ta ku ci gaba haka rayuwa take eh, waƙi musalata kuma ku tsaye min sallah ita za ta ba mutum kariya daga fitintunin duniya da na lahira imajidin eh, don haka ku tsaye da sallah gwargwadon yadda shari'a ta umarce ku kun karya rukunai da ƙa'idodi da sharuɗa ba na biyu wa'atu zakata kuma in kuna na dabbobi sun kai nisabi ku fitar in na kuɗi ne ku fitar in na kayan gona ne ku bayar da zakka wannan alama shardan hakan kuma ku rance mai kyau wanne ne don Allah ita ce hasan wadda ba ta gajiyar da kai ba yadda mana kana son kai sadaka amma kuma ka yi sadakar da gobe sai ka yi ta jin jiki kana matsuwa kana damuwa ka yi wadda take mai kyau abinda ka ba su ma mai kyau ne kuma ya ba ka tozarta wanda ka yi wa sadaka ba ƙardan hasan wadda aka yi don Allah abinda aka ba su kuma mai kyau ne sai ce na yi wa mata taqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar na sadaka na taɗawai min hairin na dukiya ko wani iri ne wanda kuka yi saboda Allah ko da ɗan kaɗan ne ko mai yawa tajiduhu inda Allah za ku same shi rubuce ranan alkiyama za a gwada muku ranan da kuka ba da sadaka da aikin da kuka yi na dukiya na addini kuma a saka a ninka muku a sakan ka muku sai ce kuma a gaya muku kowa hairan bangiji shi ne mafi alkhairi wurin mai da alkhairi in ka yi saboda Allah in ya tashi biya idoro he zai mayan maka ya fi ka mayar da alkhairi domin kona duniya kawai abinda da ya ce manja ja abin hasana ta falahu ومن hmm. hmm. الكتاب ja ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة duk wanda ya yi ma Allah sadaka abu mai kyau Allah ce na yi mishi alkawali zan ba shi abin da ya fi wanda ya yi muna domin Allah ya ɗauki mutum mutane alkhairi bayan shi ne ya ɗauka shi kai mu don haka zai maye maka fiye da wannan wa abin sai bi sayyi'ati wanda kuma ya zo da zunubi Kwala yi duza ba za a ƙara maka ba ba a sakan kama illa da illa illa mislaha wa la bakin abin da ka yi na zunubi ɗaya tak ɗaya za a yi rubuta amma lada cewa ya ma ja'a a Bilhassanati falahu ashiru man ja'a bil hasanati falahu ashiru amsalha bil duk wanda ya wani abu mai kyau na addini ko sadaka ko wani abu mai kama da ita mai kyau falahu ashiru amsalha za a ninka mai goma na abin da ya yi ta ba da dubu ɗaya sadaka in za a rubuta maka ta littafi dubu goma za a rubuta musamman in danginka ne ka yi makyauta ka dibi ɗan wanda kuke da zumunta Ta ba shi dubu ɗaya Allah zai rubuta maka dubu goma wannan shi ne ƙa'ida Allah in kuma abin gehen addini yake to abin ya wuce nan masalul ladina yunfiquna amwalahum كل والله kulli ba suratul baqara in aiki ya zama na addini ne ya bambanta da na zumunta na zumunta kuma ya fi ƙarfi ga wanda ba zumunka ba ko zaka ce ka cire ka ba ɗan uwanka na jini ya fi lada bisa ga wanda ba ɗan uwanka ba sai dai akwai wani mai nauyi gare ka ko ba ɗan uwanka ba ne shi ne maƙoci mahakada gwargwadon hali da gwargwadon yanayi misalu ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Misali masu cire dukiyarsu su taimaki addini cikin hanyar Allah fi sabilillah cikin hanyar Allah duk wani abu wanda aikin Allah za a yi fa masali habbatin ta sab'a a sanadil sadakan shi ta yi kama da ƙwaya da ya shuka a ƙasa da ta tsiro ta fidda zarganku guda bakwai shuka da ka yi ƙasa da za ta tsirowa ta fito da kare bakwai fi kulli sumbulatin cikin kowane kare mai zarganniya a saman shi ne a habba ƙwaya ƙwaya ɗari ke cikin shi wannan misalin Allah ne ya sa ƙarshe wata magana don ya ƙara da ilimi a ciki kenan in ka ba da dubu ɗaya Allah ne dubu ɗari bakwai ka bayar amma in kamar ga kwamitin marayu ne ka ba da dubu ɗaya dubu goma ka bayar ko abin da ya shafi danginka matsaye dubu goma ka bayar amma wurin aikin Allah wallahu yo za'ifu liman ya sha domin zarganniya ba lalle ne a same ta da ƙwaya ɗari ba ana iya samun ta da sama da ɗari kamar soso gero wanda a soso ya yi magana a ƙarshe kuma sanda za ka ba da taimakon ko da dukanku Allah ya amshe ya amsa dukanku don Allah kuka yi akwai wallahi wanda nashi ya hika domin kai kana da biliyan aje kana da miliyan ɗari ka ɗauko miliyan ɗaya ka yi sadaka shi ko wanga mutum dubu uku ɗaya a gare sai ya ba da dubu guda to Allah ya fi jinjina mishi don bai da su yana kulle kurciya na shi uku gare zamile ce wasu bayan da sallah da bayan da zaka su yawaita istighfari domin shi fadalla kashi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah kar ka cire hannunka ka yi addu'a kar ka yi kar ka jawo tazba sai ka domin ka gana ne ka yi tsara kuma ko ka je wa harafin fatiha ba daidai ba ko ka je wa qur'ani ba daidai ba don haka in ka sani mai sallah ko ta farilla ko ta nafila za ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka ko shi cikin rayuwar ka ka ba da istighfari dan Allah ya ce wastaghfirullah ku nemi gafara Allah saboda inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama shine karshen mu zamu ko sai gobe mu dace insha Allah Allah ya kai mana rai Allah ya ba mu ladan wannan tura. الله يبارك فيكم توم الله يبارك الله الله في توم صلى الله عليه وسلم الله تعالى صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه